tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas daidai da shida ga watan august shekara ta dubu biyu da sha bakwai wannan shi ne kesan na ɗari da tamanin da ɗaya daga cikin jeren giyan kasusuwan karatun littafin riyadu salihin na al'imam abu zakariya yahya ibn sharafin nawawi a dimashqi Allah maɗaukakin sarki mai sakayya da alkhairi har yanzu muna gargashin babin da ke bayani akan muraqaba ta inda mun karanta ayar da Allah maɗaukakin sarki ke bayani dangane da abin da ya shafi ma'iyya mala ya tabbatar mana da dukkanin wata aya da ta zo cikin alkur'ani ko wani hadisi daga cikin ingantattun hadisan annabi wanda yake magana dangane da ma'iyyatu zat cewa wannan ma'iyya to ma'iyya ce wacce ke tabbatar da kasantuwar Allah maɗaukin sarki akan al'arshi amma zatin Allah ya zan yana tattare da bayi babu wannan daidai iya auniya iya nasriya iya basariya wa sam'iya ma'an waɗannan a ce Allah yana tare da kai da jin shi ko gani ko taimako ko agaji amma shi kuma Allah maɗaukakin sarki ya daidaita kan al'arshin shi da zatin shi duk inda aka ce wa huwa ma'akum ko wa huwa ma'ahum wannan ma'iyyar tana nufin ma'iyya ce sam'iyya ko ma'iyya basariya auniyya ko nasariya da dai sauransu wannan shine abin da ya tabbata daga fassaran alkur'ani da annabi da sahabbai da malaman farko suka yi malam ya biyo baya yana fayyace mana wasu miyagun aƙidu na wasu batattu waɗanda suke fassara hadisai da alkur'ani mai girma da ra'ayoyinsu da tunaninsu da abin da ya masu daɗi a rai wanda ya saba da fassarar malaman farko wanda ya zama wajibi domin ba da kariya ga alkur'ani da hadisi da kuma aƙidun musulmi a tsaya a fayyace ma al'umma tsantsan wannan muguwar aƙidar a tsoratar da al'umma ƙudurce ta da kuma aiki da ita domin al'umma su ƙoƙari su ƙudurce aƙidan annabawa don su samu tsira ranar gobe kiyama kamar yadda muka ji cewa aƙidan da ke cewa allah maɗaukin sarki yana ko'ina aƙida ce ta jihamiyya su waɗannan jahamiya za ka zo ka ji suwaye su menene hukuncin malaman musulunci game da 'yan jahamiya wannan zai taimaka maka wajen ka tsira da imaninka ka san wane ne mahalicinka domin ka samu sakamako a wurin shi a ranar gobe kiyama malam ya fara tattauna mana aƙidu dangane da waɗanda suke da muguwar fahimta dangane da ina Allah yake yau za mu tashi alƙaunar rabe zance na hudu ƙaunar tawa'if min ahalil kalami wata tsawo. zancen wasu daga cikin ƙungiyoyi wasu jama'a daga cikin jama'o'i na ashabu ilmul kalam waɗanda suke 'yan falsafa ne da kuma sufaye waya ƙolo na su waɗannan falsafawa da kuma sufaye suna cewa inna za bi zatihi fauƙar arshi